baka ji abin da jikan malam ya faɗa ba jikan malam ya ce yanzu da za a ciko tirela a kawo ta nan da 'yan dubu-dubu kai kasan tirelan dubu-dubu fa tana da yawa ko ba haka ba ne sai a zo a yi fakin ana haram haram jama'a ga haram <laughs> ya ce billahi lazi kafin la'asar duk wawahe ta zami eh in ji shi daga cikin masu sauraro sai wani ya daga hannu ya ce malam kai ma hadda kai ya ce a ya ce ni din ni wani na kirki ne aka ce maka <laughs> ya ce kai dai ba ka ga mutum ba ni din wani na kirki ne a kara maka Allahu <laughs> eh, Allah ya saka wa jikan malam eh, cikin raha yana isar da saƙonni wallahi hmm, da hidi irin su ƙala rawi jama'a cikin raha suna isarwa da mutane sakonni. kowa da irin usulubi da irin yanayi da Allah maɗaukakin sarki hore masa wajen isar da sakon Allah Matuƙar abin da yake faɗa gaskiya ne babu laifi a saurare shi an gane magana da kyau ko to wannan shine ma'ana